To sai dai kuma a ɗaya ɓangaren masana da ƙwararru na ƙalubalantar wannan matsayi na shugabannin ƙasashe masu tasowa. Na tuntuɓi daraktan tsangayar koyon aikin jarida na jami'ar Texas da ke Amurka da kuma yake jagorantar kwamitin sadarwa na ɗaya daga cikin hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya, Farfesa Rosenthal Kalmon Alves, ko mai zai ce? No, on, on the contrary, uh, I think, uh, you know, there are lots of Western media that publishes uh, every day. Ina ganin ma ai akwai uh, kafin watsa labarai. Stories about developing countries about the need of uh, masu tasowa musamman dangane da badakalar da ake yi da kuma na kimtsa kansu. Uh, Gaskiya ba na ganin wani batun wai ana farfaganda kan kasashe masu tasowa. Ina ganin cikakkiyar dama ne ga kafin watsa labarai su bankaɗo duk wani munamuna ko almundahana um, da aka tafka ko ake tafkawa. Wata shine babbar matsala da ta zamto ga dangaren bakin tulu a irin waɗannan kasashe. cewa kasowa ta ga kasancewar kafin wasu labaran da ke da ikon bayyana hakikanin labari kamar da yake su ne suke taimakawa wajen sa ido ga irin waɗannan kasashe suke kwarmato bayanai da Kabiru ladi Lawanti malami ne a sashen koyon aikin jarida na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Wato tsari da wanda ake bi na yadda ake yada labarai a kasashen Turai ko kuma ce yammacin duniya da Afirka ya sha bambam saboda kowanne an tsora shi ne a bisa wata akida. In ka je yammacin Turai kamar Amerika za ka samu su gaba ɗaya tsari na aikin jarida an tsora shi ne kan ainihin cin riba. Mu kuma a nan Afirka gaba ɗaya duk abin da muka ɗora aikin jarida mun tsora shi ne kan ainihin wani ci gaba aka samu. Abu na biyu kuma shi ne. akwai eh, matsala ta ainihin abin da ake cewa credibility wato kai ne kake gwada kanka in mutum ya zamanto shi ne ke bada labari sannan yana gwada kansa za ga mutane ba su cika yarda da shi ba wato abubuwa ne wanda suka shafi akidu da mutane su bi ta ainihin tsari na yada labaru misali yanzu in wani abu ya faru mutane suna wurin aka ce kamar mutum goma sun rasa rayukan rayukansu kafafen yada labarai wani lokaci na gwamnati ko ɗaukan labarin ma ba su ba. Baba Yola Muhammadu Tango wani kwararren ɗan jarida ne da kuma kwan shekaru aru-aru yana aiki a kafin watsa labaran Najeriya. Kafafen watsa labarai na kasashen yammacin duniya suna bincike wada we call investigative journalism wanda mu kuma a nan muna zaune yan jarida mu suna zaune da na gwamnatin da na masu zaman kansu suna jira ne abinda gwamnati ta ce kaza ne shine labari to sai zamana a hankali hankali over time mutane da yawa mutane mu nan ba sa ma yadda yanzu misali in ka shiga ko cikin daji ne in ka samu makiyayi zaka ganshi da rediyo yana jin BBC ko muryar America ko ma to amma yana da wuya ka ga ai ka ga da radio Najeriya Kaduna duk abin da ka ji a radio Najeriya Kaduna ya zama kamar wahayi ne to amma yau ka ga yadda radio Najeriya Kaduna ma ya zama su Hassan na Kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya